Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله rahim Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Lahadi kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci da kuma shirin mu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron zukuma ga Mustapha Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. labarin duniya da farko ga kanunsu. iran ta aiki da ƙarin jirgin ruwa na kayan masarufi zuwa ƙasar venezuela kamfanonin ƙasar japan za su dakatar da ba da lamunin inshora ga jiragen ruwa da suke kai da komowa a ruwan ƙasar rasha ƙungiyar hezbollah ta labanan ta dora alhakin abin da ke faruwa a ƙasar akan amurka to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun iran ta aike da ƙarin jirgin ruwa mai ɗauke da kayayyakin masarufi zuwa ƙasar venezuela a wata sanarwa da kamfanin sufurin jiragen ruwa na ƙasar iran ya fitar ya ambaci cewa bisa dacewa da siyasar iran na fitar da kayayyakin masarufi zuwa ga kasuwannin duniya daya daga cikin jiragen ruwan da iran din ta tura ya nufi kasar venezuela har ila yau an shirya cewa a cikin watan janairu mai zuwa wani jirgin ruwan na iran zai kama hanyar venezuela har ila yau an shirya cewa a cikin watan fabrairu mai zuwa wani jirgin ruwan na iran dauke da kayan masarufi zai kama hanyar kasar venezuela a cikin shekaru gobe da suka gabata dai iran ɗin ta aiki da jirin jirage mabambanta masu ɗauke da makamashi da kuma kayayyakin masarufi zuwa ƙasar venezuela wacce take fuskantar matsanancin takunkuman amurka kamfanonin kasar japan na inshora sun dakatar da bada lamuni ga jiragen ruwan da suke cikin ruwan kasar rasha sanarwar ta fito daga wasu kamfanonin japan ɗin sun ambaci cewa dakatarwa za ta fara aiki ne daga ranar 1 ga watan janairu na sabuwar shekarar da za a shiga kamfanonin da ya su ne teko marine sai kuma sampo japan insurance sannan musi somitomo insurance wannan matakin da ya zo ne watanni goma daga lokacin da rasha ta fara yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda kuma zai tasiri akan yadda ƙasar ta japan take shigar da makamashi daga waje abinda wannan matakin na japan ɗin yake nufi shine cewa kamfanonin ba za su biya asara da duk wani jirgin ruwa ya yi ba ko da kuwa a cikin ruwan rashanin nesa da inda ake yin yaƙi to kuna ta da radio biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a can ƙasar tunisia an sanar da ɗaure tsohon firaministan ƙasar kan batun safarar 'yan ta'adda zuwa syria bayan kwanaki hudu da kama mataimakin shugaban jam'iyyar annahada ali ardhi kan zargin tura matasa zuwa kasar syria domin yaƙi ƙarƙashin ƙungiyar 'yan ta'adda magoya bayan jam'iyyar tasa sun gudanar da taron gangami a gaban kofar ma'aikatar shari'a ƙasar da ke tsakiyar birnin tunis domin nuna rashin amincewarsu kan kama shi tare da jaddada wajabcin hanzarta sakinsa an zargi tsohon firaministan na da hannu a ruruta ayyukan ta'addanci a lokacin da yake rike da mukamin firaministan kasar wajen tura matasa zuwa kasar syria domin yaƙi a cikin sahun 'yan ta'adda kuma yawan 'yan tunisia da aka tura domin yin ayyukan ta'addanci a syria sun doshi dubu uku sun shiga kasar syria ce dai ta kan iyaka da turkiya jam'iyyar annahada tana ɗaukan kama tsohon firaministan ali arihi a matsayin kokarin gwamnatin ƙasar na rufe kunyar da ta sha a lokacin zaben 'yan majalisun dokoki da aka yi wadda sakamakonsa shine mafi karanci a tsawon tarihin ƙasa tun bayan da aka yi juyin juhari. jam'iyyun kasar da suna zargin wato shugaban kasar kais sa'id da cewa abin da yake yi juyin mulki ne ƙungiyar hezbollah ta labanan ta ɗora alhakin abin da yake faruwa a ƙasar akan amurka wani jami'in ƙungiyar ta hezbollah sheikh da amush ya ɗora alhakin taɓarɓarewa tattalin arzikin ƙasar ta labanan akan amurka yana cewa wasu 'yan siyasar kasar ta labanan suna yi wa amurka aiki tare da wato ta hanyar amfani da duk wasu shawarwari ta hanyar kyan aiki da duk wasu shawarwari da aka bijiro da su domin warware matsalolin da kasar take fama da su sheik da amushi ya ce 'yan siyasar kasar sun jefa mutanen labanan cikin talauci yunwa rashin aikin yi yanke ƙauna da kuma tilasta su yin hijira jami'in na ƙungiyar hezbollah ya kara da cewa hanya kawo ƙarshen matsalolin ƙasar suna nan ƙunshe cikin zaɓar sabon shugaban ƙasa da kuma kafa gwamnati mai cikakken iko wacce za ta iya kawo sauye-sauye da suka dace nesa da shiftar amurka sheikh damush ya ce waɗanda suke hana a zauna teburin tattaunawa su ne matsala a cikin ƙasar ba waɗanda suka amince da tattaunawa ba tun bayan kawo ƙarshen wa'adin shugaba mashal watanni kusan biyu da suka gabata majalisar dokokin ƙasar ta kasa yin zaman zaben wani sabon shugaban ƙasa to ƙarshen labarin duniyar kenan. Mustapha Adam nan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Ma sauraro barkamu sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan ƙasar siriya da yadda ake sace albarkatun wannan ƙasa musamman ma dai amurka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. mako kusan guda ɗaya da ya wuce wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da jawabi da a ciki ya kirayi duk wasu ƙasashe da suke cin ƙasar syria da su daina satar arzikin wannan ƙasa yana bayyana abin da ke faruwa da cewa keta hurumin wata ƙasa ce mai cin gashin kanta batun sacar makamashin kasar syria dai wani abu ne wanda ya samo asali tun lokacin da amurka ta yi katsalandan a cikin harkokin cikin gidan kasar ta syria a ranar uku ga watan disamba na shekara ta 2019 a lokacin da tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya gana da babban magatakardar kungiyar da yarjejeniyar tsaro ta nato wato benny stoltenberg a lokacin za a yi taron kungiyar a birnin london na birtaniya ga abin da ya ce yanzu mun waye gari mu ne muka shimfiɗa ikon mu akan mai na ƙasar siriya baki ɗaya kuma ina faɗin haka gaba gaɗi cewa mu ne ke da iko da man wannan ƙasa ko muna da cikakken goyon baya na mutane hakikanin lamari duk sojanmu da ya rage a ƙasar siriya ba su wani aiki in ba su kare wuraren da rijiyoyin mai suke waɗanda kuma suke a ƙarƙashinmu don haka muna da ikon da za mu aikata abin da muka ga dama wannan shine jawabin shugaban ƙasar amurka a wancan lokacin tare da cewa trump ya ɗaya daga cikin shugabannin amurka tsawon tarihi da suka nuna girman kai na haƙiƙa da amurka take da shi da bayyana da wannan ƙasar take wajen jin cewa ita ce sama da kowa illa iyaka wancan jawabin da ya yi ya sake yaya kallabi ne na haƙiƙanin munafunci irin na amurka a wancan lokacin amurka tana ƙoƙari ne ta ce tana shiga ko kuma ta shiga ƙasar siriya ne da akan batun demokuraɗiyya da kuma kare haƙƙin ɗan adam da maganganu irin waɗannan masu daɗi illa iyaka daga lokacin da trump ɗin yawancin maganan 'yan siyasa amurka da dama sun rikici domin ya yi musu zane a kasuwa ya nuna hakikanin yadda suke shi ya ma. manzan musamman na amurka dangane da batun syria james jeffrey ya fara shiga kafafen watsa labaru yana cewa man da ƙasar syria take da shi nata ne bisa dokokin ƙasar syria sau da aka mallaki ne na al'umma ƙasar syria sai dai duk da haka wannan kalaman masu daɗi ba su warware abin da ya riga ya fito fili ba domin dama ai ita daular amurka ta ginu ne a kan sata da kwace da fashi da makami kamar yadda ta yi dinna ƙasar syria haka take yi a ƙasashe da dama illa iyaka trump ya sake tajdidin abin da amurka ta saba yi ne bayan da aka daɗe ba a gan shi a fili ba kuma lokacin da yake magana a kan cewa za su za su yadda suka dama da man na ƙasar siriya bai ambaci cewa za su raba wa al'ummar siriya ba babu ma al'ummar siriya ko da a cikin kalma ɗaya bai ambace su ba yadda trump ya yi magana ba ta da bambanci da shugaban 'yan daba ko shugaban kidnappers waɗanda suke kai hari a cikin garuruwa su ci mutane da yaƙi su shimfiɗa ikonsu da ƙarfin bindiga sannan su tilasta musu yin abin da suke so abin da gwamnatin amurka ta yi kenan a lokacin wato donald trump bayan watanni biyu da jawabinsa a wani taro a birnin new delhi na india ya ce gwamnatinsa da kuma sojojinsa suke rike da man ƙasar syria wasu kuma suna yaƙi da ƙungiyar daesh abinda trump din ya faɗa kenan yake cewa za su janye sojojinsu daga ƙasar syria kuma za su bar dukkanin wuraren a hannun wato abokan ƙawancensu na wannan ƙasa wato in ta'adda kenan wannan da yi shine siyasar da amurka ta gino a kan shi wanda kuma duniya ta gani wanda ya sa ma'aikatar tsaron kasar rasha ta fitar da wani jawabi ta faɗi cewa abinda amurka take yi saca ce da fashi da makami a kan albarkatun mai da makamashi na ƙasar siriya sannan take fitar da shi ta hanyar wasu kamfanoni na soja na amurka saboda aje a siyar da shi sai dai satar da amurkan take wa man ƙasar siriya bai fi fara batun a wannan shekara ta 2019 tun daga lokacin da amurkan ta kafa wani kawance ta kira na fada da ta'addanci a syria sannan kuma ta shiga kasar ta bangarori uku ta iyakar syria da jordan da iyakar syria da iraki sannan kuma ta nufi can yankin gabas da arewa na kasar inda a nan ne arzikin man fetur da gas da kuma alkama sannan da auduga suke shimfiɗa iko a cikin wannan wajen tun a wannan lokacin ne kuma ta kafa ƙawance da kurdawa 'yan aware na ƙasar ta siriya waɗanda suka sanar da cewa suna so su ɓalle domin kafa ƙasarsu ta kuma rika taimakonsu da dukkanin makamai muhimman rijiyoyin man fetur da ake da su a siriya su ne romailan da shidadi da umar da tanak da koniko su ne ɗin da kuma wanda amurka ta shimfiɗa ikonta a kansu take kuma sarrafa su da take so take sace man ta fitar da shi kasuwanni ta sayar ta zuba kudin a aljihunta ko kuma ta sake taimakawa 'yan ta'adda da su alhali hakan tana faruwa a daidai lokacin da a cikin ƙasar syria al'ummar ƙasar suke fama da matsaloli na ƙarancin wato makamashi kuma da dama daga cikin 'yan siriya suke kan iyaka musamman suna ganin yadda manyan motocin ɗaukan mai suke tsallaka iyakokin siriya a ƙarƙashin rakiyar sojojin amurka suna shiga cikin iraki kamarori na kallon su suna zuwa inda za su sayar da su a cikin kwanakin bayan nan gwamnatin sirri ta sanar da cewa asarar da ta samu sanadiyar satar da amurka take wa makamashinta ba man fetur kaɗai ba har da ma'adanai da amfanin gona ta kai dala biliyan 111.9 bayanin ma'aikatar ya bayyana cewa amurka ita ce umul haba'isin wannan asara ta haddasa wa kasar gashi kuma yanzu an shiga lokacin sanyi da siriya daga cikin kasashen da sanyi kan yi tsanani haddasa wa kankara wanda rashin makamashi zai sake jefa al'ummar wannan kasa cikin matsala. don haka ko ba daɗe ko ba jima amurka za ta sake shiga cikin tarihi kuma za ta biya al'ummar syria irin wannan sata mai tsanani da take musu wacce sai dai a irin fina-finai na kaboyi ake ganin irinsu to masu raro za mu da sa'aya nan saboda kwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na radio BOH. na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa, jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tsofa albarkacin bakin mu akan abin da ake ci muna tuwo a ƙwarya. A wannan makon na shigo ne dauke da sakonnin sada zumunci. Da farko yana gaida jagoran wannan shirin wato Hassan Barka, Isa Bukar Tsoho mai albarka, Samariya Haruna Idris, Shitu Tayar Agadas, alkasun baba liman ahar sai madatsai da magaran isuhu madatsai da magaran yakuba mai aski ba da raka kabiru sule usman bakin kasuwan taransa da magaran ɗabi mai kwamfuta kado da riga ga ɗan filanin warje shehu kacalla kafison ana zikiri yahaya dan azare wala sani ta kai daga karshe na gaida ɗaukacin al'umma da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen sa na boh assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu eh, murya musulunci taron suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so ku bani dama aika ga yanzu shi na ga yan uwa da mana arziki kamar da aka saba yau da barko dai shugaban shirin hassan barka barkan ku da haka da ku da yan gidan rediyon gabaki dai mai albarka da damar haka ina gada isu madatte su musu madatte ba zan manta tsoho mai albarka akwai hassan hassan wanda yake talabijin akwai usaini sitar ga an kwalliya akwai akwai mamman shehu shaf da gare ne nan ramfon hawa juju zandar ba zan da musa kane na mai shayi ramfon hawa juju da magaran ba zan manta da kabiru eh, mai kayan gini ne wanda yake bakin taransa da magaran ba zan manta da hassan barka ba zan manta da sanusi alhaji sale wanda yake agadas ba zan manta da shehu ala wanda yake difa akwai hamidu kalalla wanda yake budi mariya difa ba zan manta da alhaji mamman sale wanda yake saudiya da duk wanda sunan su ya kai nan gabakina da 'yan cikin gidan nan ina wa kowa fatan alkhairi na shugaba iliya mai kanti da shaki Assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta Iran suna ana gani nan Ali ga waɗannan su tuwan dama da tura sakon gashe gashe na zuwa yan waga abokan arziki a bana fara da kai wato malam Hassan Barka kai da abokan aikin ka na gidan rediyon da bos fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida ka wato kwamarar ibrahim lara gafta na gaida aka amal ladan girkau mutaka take sha'u manta da kai baya wala sanna ta kai a isa dabta ta kai na gaida ka da m jali ta kai na gaida ka wato baban gida gofajewa ta kai na gaida ka wato suleiman dan filanin fita ba manta da kai ba baban nan mai shago game da amir mai gidan gudu ta kai ina gaida ka ina gaida ka usman manuka mai ruwa-ruwa ta abdullahi laki fintuwa najat alhaji adam fintuwa ba zan manta da kai ba yakuba mai manja fintuwa ina gaida ka wato siraji mkm ina gaida ka wato fa'ilu mahuta ina gaida ka mahamud muhammad dan bare bari ina gaida ku kowa da kowa na cikin wannan gida mai albarka suna gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci ta Iran. Mai magana yi Sa'idu daga nan garin Bande jamhuriyar Nijar. Eh ina gaida shugaba Iliya Garkin Daura, ina gaida eh, Adayar Zakin Soyayya, ina gaida shugaban shirin nan Hassan Barka, ina gaida dukkan mambobi na kulab zaɓi sanka na nan gida Nijar da ma Najeriya da sassan duniya gabaki ɗaya. Mai magana magana ya hesa ido daga nan garin bande departement magariyar region inzandar a yi sauraro lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH mu da haka mai magana Lawali Andu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Kasantuwa muna karshen mako wanda lokaci ne da kuke ba mu dama Mun miƙa gaishe gaishe mu da uwa da mila arziki. Da farko da yana gaida dukkanin ma'aikatan wannan sashe musamman manajan wannan shiri Malam Hassan Barka akwai Abdullahi Salo shi ma yana gaida shi. Idan na dawo garin Niyami akwai Malam Musa Hamma akwai Malam Musa Adamu wanda aka da Musa Haris akwai Malam Usman Umaru wanda aka da Usman babban komanda akwai kuma eh, alhaji amman tari akwai baban mu alhaji ati wanda ina fata yana cikin goshin lafiya da fatan allah ya kara masa lafiya idan na koma garin agadar akwai lawa alhaji abbali akwai kuma alhaji ibrahim askar akwai alhaji abdu akwata akwai alhaji mai duka wanda yake a nan kasuwar da dai dukkan masu sauraron wannan sashen na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio iran na tashin gusulunci radio mai albarka haka ina fatan kuna lafiya kuma na gode muku da kuka bamu wannan dama muna gaisa yan mu da abokan damin na arziki da farko dai ina gaida hassan barka ina kai da abokan aikin ka duka ina gaishe ku ina jinjina muku kuma isu madaddai ina fatan kana lafiya lau lawa abbali agadas ina fatan dai kana lafiya lau lawali an nan ga mai ina fatan kana lafiya lau tsoho mai albarka ina fatan kai ma kana lafiya lau muhammadu dan bari bari kai ma ina fatan kana lafiya lau eh tayar agadas ina fatan kai ma kana lafiya lau rabi mai aski ina fatan kai ma kana lafiya lau iliya hamidin kama ma ina gaida ka ina jinjina maka duk yan uwa wanda a cikin wannan shahi mai albarka duka ina gaida kowa da sunan shi ni ne alhaji amman tari daga nan gaya ya mai Allah dai shi muni jagora kuma Allah shi kare mu ga sharrin masu shira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum shi hausa na gidan radio abu yake radio iran albarka a wato kuna tare da mai sauran kunne da kullum benzema da kina a gaida sajin hore Niger muna gode da ake bamu dama muna gaida yan uwa da amana arziki da farko zan fara gaida shugaban shiri hassan barka ina mishi fata alheri in gaida hamus eko hamza yaro na gida alhaji isu da lamina ma bukari roga roga gaida su silitana an gaida adudu na illi da ke nan agaras gaida shi da cuta ta yara da ilis mai shago da lawa alhaji abali gangara an gaida mudi soza letoro agwa mai faci mamman bani ya kuba a washe na masu fata alheri shi ma yana gaida kaduro da gaga dan fulani murci a da mai kwamfuta yana masu fata alheri da kwanan tashi sumayya da dukkanin masu sauraro a halin yanzu radio voh ta mu ce benzema kenan da kenan agaras jamhuriyar nijar fata alheri zuwa gare ku assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau local government magani bayan duban gaisuwa da jinjina zuwa ga shugaban wannan shiri hassan barka da warhaka da kuma sauran members da ke cikin wannan gida ina muku barka da wannan lokaci da farko gaisuwa ta tana farawa ne da gwani lawal gamadan da ke birnin kano da kwamarar iliyasu jigawa da kuma Nazifi ibrahim ibrahim da ke rugan malam shagari sokoto da kuma ahmad ladau girkau da ke jihar sokoto keɓe lokal government da alkasun da ke nijar da kuma muhammad ilyas alkasun da ibrahim da ina gaishe ku da kuma atta mai kwamfuta da tsoho mai albarka da ilyasu mai shayi da ina gaishe ku muna muku barka da wannan lokaci mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kwara gusau magani. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. adala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci wanda sashen hausa na da jamhuriyar musulunci ta iran ke watsa muku a wannan karo da dala ubangiji za mu shiga darasi na goma sha biyar ne amma kafin mu shiga cikin shirin muna kara tunatar da masu saurare ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafinmu na intanet sai a ziyarci wannan shafi domin samun matanan kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. A makon da ya gabata idan dai ana tare da mu, an ji cewa Muhammad tare da abokinsa Hamid sun je babbar kasuwar birnin Tehran wadda ke kudancin birnin Tehran. Wannan kasuwa tsohuwar kasuwa ce kuma tana da cunkoso. Ga Muhammad wanda yake bukatar sanin komai dangane da Iran ta kasance mai ƙayatarwa ƙwarai. Muhammad a cikin wannan kasuwa ya shiga wuraren sayar da abubuwa daban-daban ya kuma yi la'akari da yadda mutane suke kai da komowa a cikin wannan kasuwa a wannan karo dai muhammad ya nufi wani shago ne da ake sayar da agogo domin jin yadda ta kasance tsakanin muhammad da kuma mai wannan shago sai an fara sauraron kalmomi da za su zo a cikin wannan tattaunawa. ونه ساعت اگوگو چند است نونی کدام ونی طلایی میرون زیناری چهل هزار دوبو اربعین تومان تومن گران می ساده ارزان می ارها من دارم نی انادا بفرمایید بسم الله کو اینجا انا خیلی قره قشنگ میکو زیبا میکو قیمتش چند است؟ تا نوانی بیست هزار دوبو اشرن تابلو الو طبیعی نه طبیعه طبیعت یعنی بهار دامنه ایران قصر ایران چرا؟ سبودمی چیزی؟ ونه ابو؟ تو نمیخری kai baka saye? Forsat Dama Diyar! Wani daban ko wata daban. To yanzu kuma ga tattaunawar Muhammadu da mai shagon sayar da ببخشید آقا این ساعت چند است؟ کدام ساعت؟ این ساعت طلایی. قیمت این ساعت چهل هزار تومان است او گران است البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است قیمتش چند است؟ بیست هزار تومان نه متشکرم گه tattaunawar ده اکجی ji پسره ببخشید آقا این ساعت چند است؟ ای مالن؟ مالا ونا اگوگون کدن نوانی کدام ساعت؟ وچه اگوگو؟ این ساعت طلایی. ونا اگوگون میرون زیناری قیمت این ساعت چهل هزار تومان است کدن ونا اگوگو تومان دوبو اربعین نی او گران است وی تنسده البته ساعت ارزان هم دارم بفرمایید اینجا کد که اینا دا اگوگو گومه ارها بسم الله انان این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است ونا اگوگو تا می کونه هکا کما kuma تا یای دیدی. قیمتش چند است؟ کدن تا نوانی؟ بیست هزار تومان تومان دوبو اشرم نه متشکرم آ آ نگودی To kamar dai yadda aka lura a cikin wannan tattaunawa Muhammadu dai bai sayi wannan agogo ba. To sai a ƙara sauraron tattaunawar. ببخشید آقا این ساعت چند است؟ ای حقری مالا ونا اگوگوان کدنتا نوانی کدام ساعت؟ وچه اگوگو این ساعت طلایی wannan agogon می ruwan زیناری قیمت این ساعت چهل هزار تومان است. کودن wannan agogo تومان دوبو اربعین نه. او گران است. وی تنا ادا. البته ساعت ارزان هم دارم. بفرمایید اینجا. کد یکه ina da agogo بسم arha. Bismillah anan. این ساعت هم جنس خوبی دارد و هم قیمت آن مناسب است. ونا اگوگو جکن تا می کیو نی؟ هکا کما پرشن دیدی؟ قیمتش چند است؟ کدن تا نوانی؟ بیست هزار تومان تومان دوبو اشترن نه متشکرم آ آ نگودی abokin Muhammad wato Hamid kenan wani katon allo na zane-zane ya birge shi a wajen wani sayar da kayayyakin zane-zane. Ya ji daɗi ƙwarai a lokacin da ya gansa, saboda haka ya sayi wannan allo dangane da wannan allo kuma ya tattauna da muhammad ga yadda tattaunawa su ta kasance Muhammad in تابلو قشنگ ast? Bale khaili زیباست khaili طبیعی ast. این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری؟ الان نه در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da محمد این تابلو قشنگ است؟ محمد ونن الو یه کیو؟ بله خیلی زیباست خیلی طبیعی است ای یه کیو قره نه بی سوسی این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری؟ ونن یعنی دامنه ایران محمدو kai baka sayan wani abu? Al’on na, dar fursat digar man ham yake tablo naƙoshi mi haram. Ba yanzu ba, a wata dama ta gaba, ni ma zan sayi allon zane-zane. To yanzu محمد این تابلو قشنگ است؟ محمد ونن الو یه کن؟ بله خیلی زیباست خیلی طبیعی است ی یهای دیکه وقایع نت بی این طبیعت بهار در ایران است محمد تو چیزی نمیخری ونه یهای نه در منانه ایران محمدو کی باقی سعی من ابو الان در فرصت دیگر من هم یک تابلو نقاشی میخرم با ینزو زبان a wata dama ta gaba. Nima zan sayi allon zane-zane. Muhammadu da Hamid sun kwashe tsawon sa'o'i suna yawo a cikin babbar kasuwar birnin Tehran. Wasu ɓangarori na wannan kasuwa dai sun kasance masu ƙayatarwa ga Muhammad da kuma abokinsa Hamid. Wasu daga cikin ƙofofin wuraren sayar da kayayyaki an yi su ne da katako, an kuma yi zane-zane mai ƙayatarwa a kansu. Bayan sun kammala sayayya su a cikin wannan kasuwa, sun hau jirgin ƙasa na ƙarƙashin ƙasa zuwa wuraren kwanan ɗalibai. Muhammad dai ya ji daɗin ganin abubuwa da dama a cikin wannan babbar kasuwa ta Tehran, ya kuma yi ma abokansa bayani dangane da abubuwan da ya gani a cikin kasuwar. To jama'a masu saurare kafin mu karkare da ko baki ɗaya sai mun kara tunatar da kukan cewa ana iya samun matanin wannan darasi a cikin shafin mu na intanet sai a ziyarci wannan shafi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin mako na gaba da za a je mu dauke da ci gaban shirin a madadin Muhammad Rahaji Furdi hada shirin a fefe ni Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wata afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ne kan yadda masifar yunwa ta yi kamari a Somalia kuma take barazana ga mutane dubu ɗari bakwai a ƙasar da ni Sunusu Wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a rahoton baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a wannan mako yana nuni da cewa masifar yunwa ta yi kamari tare da ta'azzara a somaliya kuma mutane da yawan su ya haura dubu ɗari bakwai suna fuskantar barazanar ta a shekara mai zuwa ta dubu biyu da ashirin da uku sakamakon haka hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa tana ƙara yin tsanani cikin hanzari a ƙasar ta somaliya a cewar hukumar abinci da aikin noma ta majalisar ɗinkin duniya fawo har yanzu akwai dama da lokaci da za a iya tunkarar masifar tare da magance bukatun al'ummomin ƙasar musamman waɗanda suke yankunan karkara da suka fi fama da matsalolin rayuwa kuma daga cikin hanyoyin tunkarar masifar akwai buƙatar saka hannun jari mai yawa da hubbasa tare da gabatar da tallafi da nufin ceto rayukan mutane a somaliya ta hanyar karya lagon masifar yunwar da ta kunno a kasar wakilin hukumar ta fawo a kasar Somalia, etienne fitashmelt ya bayyana cewa akwai buƙatar ci gaba da ɗaukar matakan gabatar da tallafi mai yawa musamman daga farkon shekara ta 2023 har zuwa ƙarshen sa matukar ana son shawo kan bullar masifar yunwa a kasar ba kawai jinkintar da bullar ta ba hukumar ta fawo ta ƙara da cewa Somalia ta fada cikin mawuyacin hali ne tare da fuskantar matsananciyar yunwa sakamakon sakamakon fari mai tsayi a kasar da take fama da shi da tashin goron zabin farashin kayayyakin abinci da kuma matsalolin tashe-tashen hankula mutane kimanin miliyan biyu ne ake don za su shiga cikin matakin buƙatar gaggawa ta hudu daga watan janairu zuwa watan maris na shekara mai zuwa kuma akwai adadin mutane da za su haura zuwa miliyan biyu da dugo bakwai kafin watan yunin shekarar kamar yadda wata ƙididdiga ta fayyace cewa mutane kusan dubu ɗari bakwai da 723 ne za su fuskanci bala'in na rashin abinci a tsakiyar shekara mai zuwa wanda haka ke nufin watsuwar masifar yunwa da mace-mace musamman a tsakanin ƙananan yara. Peter Schmel ya bayyana halin da ake ciki a Somalia a matsayin abin takaici yana mai faice cewa duk da cewa matakan gabatar da kayayyakin agajin jin kai a halin yanzu suna taimakawa wajen hana bullar abin da ya kira mummunar yanayi mai tsanani amma kayayyakin ba su isa wajen dakatar da barazanar yunwa ba na tsawon wasu watanni kamar yadda ya jaddada cewa mutane suna matakin dab da afkawa cikin masifar yunwa ce amma duk da haka har yanzu ana mai da hankali ne sosai kan bayyana yunwar a matsayin barazana don ɗaukar matakan da suka dace cikin gaggawa a nashi bangaren adam abdul maula mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya don a tsakiyar watan afrilun wannan shekara ta 2022 ya yi yi gargadin cewa kasar somaliya tana dab da fuskantar masifar yunwa da za ta iya lashe rayukan dubban ɗaruruwan mutane don haka akwai buƙatar ɗaukan matakan gaggawa domin magance faruwar hakan mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya adam abdulmaula ya yi nuni da cewa matsalar fari a ƙasar tana ƙara janyo taɓarɓarewan al'amura a ƙasar sosai musamman tun a farkon wannan shekara abdulmaula ya ƙara da cewa tabbas bala'in yunwa tana ƙara ƙara kunno kai a ƙasar saboda haka jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana lamarin a matsayi mara kyau adam abdulmaula ya fayyace cewa an samu matsalar karancin ruwan sama har na tsawon shekaru hudu a jere wanda hakan ya kara haifar da matsalar fari mafi muni a somaliya da ba a taɓa ganin irin ta ba akalla tsawon shekaru arba'in da suka gabata a halin da ake ciki kuma yanzu ana fuskantar matsalar masifar tsadan kayayyakin abinci inda farashinsa ya tashin gwauron an zabi kuma har yanzu ba a kai ga gabatar da kayayyakin agajin jin kai ga miliyoyin 'yan Somaliya da suke bukata ba. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma bayyana cewa abubuwan da ake bukata wajen ganin an biya bukatun al'ummar Somaliya suna da iyaka kuma a binciken da suka gudanar ya zuwa yanzu masifar fari ta shafi mutane miliyan bakwai wasu fiye da dubu ɗari takwas da biyar kuma sun yi ƙaura daga muhallinsu. jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya kara da bayyana cewa al'ummar somaliya da suka kai miliyan bakwai da digo ɗaya wato kusan kashi hamsin cikin ɗari a halin yanzu haka suna fuskantar matsalar ƙarancin abinci kuma wannan matsala tana iya ci gaba har zuwa ƙarshen wannan wata na disamba da muke ciki a takaice sannan ya yi nuni da cewa kenan yawan waɗanda za su fuskanci masifar yunwa adadinsu zai kai mutane dubu ɗari biyu da goma sha uku wanda ke nuni da cewa za za a samu karuwar kashi 160 cikin 100 tun daga watan afrilun da ya gabata matsalar fari da ta raba mutane da muhallinsu musamman a tsakanin mata da ƙananan yara da kuma tsofaffi sun kai kashi 82 cikin 100 tun daga watan janairun wannan shekara ta 2022 kamar yadda ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya da yawansu ya kai miliyan 1.5 suke fuskantar matsananciyar masifar rashin abinci mai gina jiki ciki har da ƙananan yara fiye da 386 da ake ganin za su iya fama da matsanancin rashin abinci mai gina jiki wanda yawan ya ƙaru da yara 55,000 idan aka kwatanta da kiyasin da aka yi a baya. matsalar rashin abinci mai gina jiki na iya ƙara ta'azzara yayin da yanayin samun abinci ya taɓarɓare a yankunan da suke fama da matsalar fari kuma har zuwa yanzu haka hukumomin ba da agaji suna fuskantar matsaloli da wahalhalu da suke hana su samun damar kai kayayyakin agajin jin kai ga masu bukata baya ga jinsin ɗan adam har dabbobi ma ba su tsira ba daga matsalar masifar fari a ƙasar somaliya kasancewar kiwon dabbobi yana daga cikin tushen hanyar rayuwa rayuwar iyalai a kasar su ma dabbobi ba su samun abinci saboda bullar masifar fari tun daga tsakiyar watan shekara ta 2021 an kiyasta cewa kimanin dabbobi miliyan uku ne suka mutu saboda masifar fari kamar yadda ake zaton samun raguwar samar da nama da madara da za su janyo bullar masifar rashin abinci mai gina jiki musamman a tsakanin ƙananan yara a yankunan makiyaya yayin da masu ayyukan jin ɗan adam suka mayar da hankali kan akan ceto rayuka da dakile masifar yunwa mai kula da harkokin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar somaliya adam abdul maula ya yi kira ga ƙasashen duniya kan su sanya hannun jari wajen samar da rayuwa mai ɗorewa da ƙarin juriya da jajircewa wajen samar da ababen more rayuwa da kula da masifar gurɓatar yanayi da kuma nemo da hanya don tabbatar da ingancin rayuwar waɗanda suke fama da matsaloli a nan gaba mai kula da harkokin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 masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake ji mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin do'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh